Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sojojin Ukraine sun samu dannawa cikin birnin Kasin yayin da sojojin Rasha suka janye cikin gaggawa mutanen ƙauyukan yankin sun yi ta fitowa daga wuraren ɓuyarsu suna marabalale ma sojojin Ukraine tare kuma da basu labarai masu cike da abubuwa masu tayar da hankali na yadda sojojin Rasha suka yi ta hallaka fararen hula. da kuma wawushe abubuwan da ke cikin gidajensu a cewar sarki hlan mataimakin shugaban yankin na kasan yanzu kusan ɗaukacin birnin na kasan na ƙarƙashin ikon sojojin ukraine fayafayen bidiyo da dama da ke yawo a kafafen sada zumunta na nuna yadda sojojin ukraine ke ta kakkafa tutoci masu launonin rawaya da shuɗi a birnin yayin da mutanen wuraren ke ta shagulgula to amma sojojin rasha da ke janyewar sun yi bayanai saɓanin wannan wani sojin rasha ya bayyana yadda aka umarce shi da sauran 'yan uwansa sojojin da su gaggauta sanya tufafin farar hula don kar a ɗago su an kuma bayar da rahoton cewa ruwa ya ci wasu sojojin rasha da suka yi yunkurin tserewa ta cikin kogi a halin da ake ciki kuma jagabannin majalisar ɗinkin duniya sun tattauna da jami'an rasha jiya jama'a kan yarjejeniyar jigilar nau'ukan hatsi da takin zamani a tekun bahar aswad kwanaki takwas gabanin karewar wa'adin wani bangare na yarjejeniyar shugaban sashen ayyukan Jinkai na majalisar ɗinkin duniya martin griffith da shugabar cibiyar hada-hada da ayyukan cigaba rebecca greenspan sun gana da wata tawaga ta babban mataki daga rasha bisa jagorancin mataimakin ministan harkokin wajen rasha sargi vashinin an yi tattaunawar ce ta bayan fage a babban zauren majalisar ɗinkin duniya ko pale da nation da ke birnin geneva aka kuma kammala da yamma tattaunawar ta raja'a ne kan ɗorawa bisa ci gaban da aka samu wajen kawar da duk wata tangarɗa game da damar jigilar kayan abinci da takin zamani ciki har da amoniya da ke fitowa daga rasha zuwa kasuwannin duniya a cewar wani wakilin majalisar ɗinkin duniya ɗaruruwan iraniyawa sun bazu kan tituna jiya juma'a a lardin sistan baluchistan da ke kudu maso gabashin iran don tunawa da murkushe jama'a da aka yi ranar 30 ga watan satumba wanda ake wa lakabi da jima'ar jina-jina wasu fayafayen bidiyon da aka tura ma sashin fasha na muryar amurka sun nuna wasu masu zanga-zanga na tattaki a zahidan headquarter lardin wasu fayafayen bidiyon kuma sun nuna masu zanga-zanga a birnin hash na daga murya suna cewa allah ya halaka kameni da kuma allah ya halaka mai kama karya suna nufin shugaban addinin iran ayatollah ali khamenei an kuma ba da rahoton barkewar zanga-zanga jiya jama'a din a biranen chabahar rax Fishing, da iran shar Tokar a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An tilasta yin murabus ma shugaban sashen kwastam da kare kan iyakokin Amurka, sashen da ya fi kowanne yawan jami'an tsaro a Amurka, yayin da jami'an kare kan iyakar ke ta yin kicikus da bakin haure masu yawan da ba a taba gani ba da ke shigowa amurka daga mexico a cewar wasu mutane biyu masu masaniya kan al'amarin an umarci chris magnus ya yi murabus ko kuma a kore shi kasa da shekara guda bayan da gwamnatin shugaba Biden ta tabbatar da naɗinsa a matsayin shugaban wannan sashi a cewar wasu mutane biyu da aka yi wa bayani kan batun suka kuma yi magana bisa sharaɗin sakayi sunayensu saboda ba su da hurumin magana ma jama'a to amma shi Magnus ya yi ƙememe. Sige Magnus ɗin wani bangare ne na tankaɗe da rairaya da ake kyautata zaton za a yi a ma'aikatar tsaron cikin gida yayin da take faɗi tashin neman yadda za ta bullo ma yadda ɗumbun bakin haure ke ta zuwa daga ƙasashe da dama ciki har da venezuela cuba da nicaragua a ƙarshe ruwan sama kamar da bakin ƙwarya daga hucin mahaukaciyar guguwar nan ta nicole ya game jihohin gabashin amurka kama daga georgia zuwa kan iyakar ƙasar canada jiya juma'a a yayin da kuma ɗaruruwan mutane a tsawon gabar jihar florida ke tambayar yaushe ko mashin za su iya sake komawa gidajensu yayin da gyauran guguwar ta nicole ke kadawa arewa masu hasashe sun yi ta gargaɗi game da yiwuwar aukuwar mummunar guguwar nan ta tornado a yankunan carolinas da virginia ko da yake nan take dai ba a samu rahoton dirar guguwar ba guguwar ta nicole wadda aka rage matakinta na iya kaɗo ruwa na santimita 20 kan tsaunukan blue ridge a cewar masu hasashen akwai kuma yiwuwar fuskantar ambaliyar ruwa haka kwatsam a wuraren da suka hada har da new england labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ware oba bene an wala ba gaba najeriya ba bata ba mu jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma tashi lafiya lafiya kalau alheri ya gurin naku <laughs> lafiya lauya yau na jika. kamar ana azumi <laughs> ya kamar nan ji ka kamar rancen kamar rancen da na gan manya <laughs> da na gama manya tsimagiyar kan hanya lalle dai kan ya yi babban hadiya da na kasa so <laughs> mm. kin san farkon azumi yana da wannan abin nan yana da wannan al'adar haka sai a hankali <laughs> ce lalle <laughs> ashe na gwamma ashe akwai abin da yake hana manya nuna Allah da bawa Allah kuma suna da karfi <laughs> to baba yau mun yi wani babban bako yau shirin a bari yawa shirin a bari huce kamar yadda muka alkawarta yaya da zango a jamhuriyar Nijar inda abokin aikinmu malam mansur ya mana hira da wani fitaccen dan wasan kwaikwayo. Hmm. Ba zan kare bayani ba bari a bata haka. To shi ke da. Zuwa an ji ba an yi shigo kamar da muka yi zuwa kullum ba kansa ba. Yawwa ya bayyana kansa. Hmm. To da yake jamhuriyar Nijar muka isa saba ba. Hmm. Ai sai muka ce to babu abin da zai fi dacewa sai mu a shiga sako-sako domin sada zumunci. sabili da haka za mu fara da miƙa wannan gaisuwar ta sa'idu yaron malam da ke limanci a maraɗi da hamza ado washewa mai maganin gargajiya sai ali muhammad fada ni'ima maraɗi da saminu haske limanci a maraɗi da sa'adu hasken birni mai wahal da kauye. kai <laughs> lallai sai mu guji irin waɗanda gaskiya sai tsahiru mai wanki da guga sura bildi da sanusi biya maraɗi allah ya sa haka waɗannan sunaye suke amin sai anzin kasuwar kadiro maraɗi da liman idi mijin silbiya sai usman musa club sarauniya da idi sani rex makera da malam abba na alkalin maradi sai sabi'u musa kalla da haya memban sarkin fada da abdulrashid dan dubai mai danda masu ɗinki allah ya sa haka yake sai malam sha'ibu oga sabon mashi da ahmadu indiya injiniyan rediyo nagarta sai sani ice dan sahura mai nama babbar kasuwar maradi da attahiru mai kayan miya babbar kasuwa maradi da hadiza mamman sakabo a sabon garin maladi sai malam inusa mai kwacabla tofa mm, mm. da ke <laughs> makoyo maradi da basiru mai madara da ke tashar sarki maradi sai kuma taningu mason maradi da yake maradi muke mm, ah, shi yasa haka za a ta yin maradi din nan yawwa saboda bakonmu daga maradi yake sabili da haka muka ce gara misali zumunci to baba gaskiya faru daga gida kenan haka <laughs> to ni kuma wannan sakon da ke hannuna na cewa salam VOA Hausa ko isar min da gaisuwa ta ta abar ya huce zuwa ga malam haruna alaramma da mai saje bulama da malam sha'ibu dage sai kuma ayuba isa garin sarkin noma da yakuba mai aski badaraka da alhaji haruna bibi waitar basuwa da baffa haruna bajoga da kawo mai ruwa bajoga da aliko auta kafinta yalwa da mahmud salu kauran na moda sai kuma sanusi tai da magaram da da zifi ibrahim rugar malam da fatima musa wa dabarakin laji da aisha musa wa dabarakin laji sai kuma baban gida buba fajewa ta kai ya ce a tashi lafiya mai sako shine malami kura to allah sa dukkan kukunta shi lafiya to babu kamar da muke cewa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa da yake muna da wannan dogon hira yau kuma ba mm. za mu dogon gaisuwa ba bari mu dire da wannan sako daga babawo mato mai aduwa jihar katsina wanda yake mika gaisuwa ga mai girma sarkin fulanin mai aduwa alhaji abdulkadir muhammad da hajiya magajiya bello mai aduwa sai abdullahi laki funtuwa da mani usman butti difa sai adam harka ta sawa da sanusi madatai da magaram da abdulaziz dan gogo mai aduwa da mani tinau mai aduwa sai musa malam indu da nasiru dogon dutse da godwin waliya adamawa da habila wadata zamfara da kuma dukkan ma'aikatan sashen hausa da fatan duka mun tashi lafiya. taking get look yawwa to eh, baba kamar yadda muka ce ah, bari mu gefe kuma mu ba da abokin aikin mu fili domin gabatar da bakon da muka yi a wannan zaure. a bari ya huce a gaishe ku baba yakubu makeri da uwar tafiya grace alkhairi kamar da yadda kuka yi ma masu sauraro alkawari da izinin allah gama a cikin shirin tare da ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasan kwaikwayo a wannan jiha ta maraɗi ƙasar niyar da ake ce ma andige domin jin me sunan shi na ainihi kamar yadda kuke tambaya da wasu abubuwa da suka shafi rayuwar shi baki ɗaya ga mutane da shi a cikin shirin a bar ya huce. To madalla sunana Adamu Madugu wato wanda aka sani da lakanin sunan Andige. gaskiya masir lalle kamar yadda ka ce ɗaya daga cikin 'yan wasan kwaikwayo in ka ce fitati mm. to ka yi zuwari saboda <laughs> har yanzu dai muna neman kai alhamdulillahi eh, shekarun suna da dama wanda na fara wasan kwaikwayo saboda na fara shi tun ina firamare akwai abokaina da dama waɗanda muka fara tare da su wa'ansu uh, mushannin kauye ne wa'ansu uh, suna cikin ayyuka dai da dama na gwamnati tunda ina ganin har akwai abokina guda wanda yau allah ya sa uh, an waye gari minista ne yana ɗaya daga cikin ministoci wanda yana ɗaya daga cikin wanda muka fara wasan kwaikwayo da shi tun muna lakwal To alhamdulillahi eh, sai in ce gaskiya a cikin wasan kwaikwayo abu guda ne wanda ya bani shawa wanda ya sani ga shi wasan kwaikwayo. ne wannan abu? Eh, a lokacin ina yaro na ina shawa ganin kallon sinima wanda tsohona yana min kwaɗan cewa in tsaya in yi karatu ni ko duk dare na Allah. Ni harkar sinima tana bani shawa zan je in ga fim ko na shinuwa ko na indu ko american film ina shawa su eh. to sai nake ganin duk wanda ya fito ah, wanda ake ce ma kaman mai film hmm. boss haka yana mutum ne wanda kaman sai in ga ya fito kamar kamili ne hmm. wanda shi kokarin yake ya kwato hakin wani hmm. to wannan abu yake bani shawa sosai shi ya sani wasan kwaikwayo ya bani shawa ga wasan kwaikwayo nake wasan kwaikwayo tun kamar yadda na ce ma ina dan kankani na har na kawo wanga lokaci kuma allah da iko ne allah sa ban bari ba ina cikin yi har yanzu abin da ya dan bani mamaki shine kamar yadda ka ce yau an waye gari wasan kwaikwayo na ya shiga kasashe da dama waɗanda ni kan kai na yi mamakin abin akwai 'yan nijar a kamar ƙasar makka a libi cote d'ivoire ɗin nan burkina ina mali duka inda dai yan nijar suke to suna ɗan shin wasan kwaikwayo na kuma wasan kwaikwayo na yana zuwa ta wato hanya ko eh, kilidi sb a tura musu ko ta wazaf kenan yanzu da ya samu ana ta tura mu mutane to ina mamakin wanda wasan kwaikwayon ya watsu haka idan muka wayo baya bantar numfashinka ba mi ya ta yaya ka kafa kungiya ta wasan kwaikwayo da ake gabatarwa a gidan rediyo ta yaya aka fara har abin ya dore madalla a lokacin ina dan taba kasuwanci saboda da na yi ina kwaleji na yi birebe na ɗaya to lokacin na eh, gwamnati ta hidu eh, wata abin da ake kira not eliminator ana son a ce kowace eh, history mm. ko geography hakan ga komina ne ana son ko isuwar kamar yadda nace history ko da yaushe ana son sai ka samu muwayan to wannan abu sai a wannan lokaci na samu tangarda da an kai bireban ban samu ba to sai ina da magaji Allah ya kanshi kuma ya sake biya mani lakwal na koma to amma duk da haka nan dai ina nan ga shawon wasan kwaikwayon to karatun nausa ya zamanto wani kuɗi wani bashi kamar mm. yadda ka san madalla ga abin da ga kai abin da yake ga inda ya karkata ana nan to da an ka buɗe rediyo amfani eh, nan garin maraɗi to kuma sai mun ka je tare da sauran 'yan wasa da muka haɗu muka tai muka tambaya muka ce to muna son mu dora gabatar da wasan kwaikwayo Allah da iko ne ko da yake wa'ansu sun riga mu daga cikin waɗanda muka fara wasannin mm. ah, Allah ya shi kansu ba zan manta ba akwai su sani pascal kamar su Mariam ads kamar su eh, bebe suna da dama waɗanda dai yau eh, an waye gari dai sun riga mu gidan gaskiya allah ya su da muka fara wannan wasa wasan nan sai ta samu karbuwa a gidan radio mutane suna shawar wasan kwaikwayo shikenan har muka kai satin duk da ban mai ba mutane suna jin Eh, sahin yaya aka yi wanga sati ba su ji sabon wasan kwaikwayon mu ba mm. to wannan abu sai ya ba mu karhi na cewa eh, wannan wasa mu ci gaba da shi saboda mutane suna shawa shi duk abin da kake yi in ya zama to muna mutane na shawa to ka gani eh, yana da kyau a kai ma ka hidda hakin na mutane tun da suna son abin to haka muke muna turp amfani a lokacin kenan sunan turbukin amfani tun da rediyo amfani ne muke ma'aikin a karkashin su muke kuma allah da iko ne har yanzu ba mu rabu da su ba mm. muna tare da su yau kusan shekara ashirin da wajen uku ko da hudu ma mm. ko in ce da biyar tun dai budawa a rediyo amfanin allah da iko ne kamar yadda ka ce to lalle an samu ɗaukaka tun da menene ɗaukakar da aka samu yau idan muka yi wasan kwaikwayo akwai eh, kawan masu aikin sayar da kastoci hakan ga mm. yan diskotek diskotek haka mm. suna ɗauka har suna buɗa abinci da shi to ka gani suna sayar ma mutane waɗanda a lokacin da muka yi shirkin ba su saurara ba ko ba su ba ko kuma suna bukata mm. su saurare su yi kowane lokaci to suna zuwa su saye wajen su tunda mu da in muka yi daga nan kuma sai mm. wani sati in eh, wani mako kuma in Allah ba mu ikon ga yanda in mun kare shi mu aza wani sabo ko kuma shi in ba mu kare shi ba ga yanda za mu ci gaba da shi to kaga da haka ne muke tahiya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan muna ta gabatar da wannan wasanni to kuma alhamdulillahi har yanzu tunda mutane suna ci ta bayan mu to mun gode ma Allah bangaren abin da ya shahi tiyatar ko wasan kwaikwayo yana da fuskoki daban-daban akan me kuka himaye da hankali na zamantakewa rayuwar al'umma tunda shi tiyatirin aka ce duk mako ne za a saurara noma ne kiwo ne shin komi ne kuke bibiya rayuwar al'umman mutane kukan ɗauko wani abu ne wanda ya damu mutane ko kuma kukan yi arashi ne ko kuma a'a kukan yi kan mai uwa da wabi yawa ai eh to shi wasan kwaikwayo akasari da ake yin shi arashi ne yawa sai ka ce mana ai Allah ya yi um, mai gida kwan abun nan ne ko mun yi bana ya ba ni takarda haba alhamdulillah yanzu da kiyar ta sagi ce yan Allah ya ce a'a ana ma batu ke ni yanzu saboda Allah ma ga yadda nake mace <laughs> wallahi eh, eh. Eh, kuma kan da Allah yake mace ni ba na ganin ta take haka ne mm. baba kaji bakon sabi wannan sai a biyo mu hira ta kayatar haka yake sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin amsa wannan tambaya da kuma ci gaban wannan hira har ma da waɗansu daga cikin wasannin kwaikwayo da eh, suka yi mm. to baba yau yau labarin da zan baka to labari ne na wani buzu da iyalin shi wani buzu buzu ke ce har yau da jamhuriyar Nijar din ake <laughs> ai shi ne ai tun da nan ake gara eh, <laughs> har yau jamhuriyar jira buke to shi ke da buji to wai wani buzu ne mm. baba ya taso maraɗi mm. <laughs> daga jamhuriyar nijar ya tafi birnin kano to cirani mm. shi ke nan da ya tafi birnin kano cirani ya dace ya samu ya zauna gidan wani attajiri sosai kuma mai sakin hannu haka Eh, sai da bayan lokaci ya yi da zai koma gida sai wannan attajiri ya mishi goma na arziki mm. ya haɗa mishi kayan mutunci sosai na'am wannan buzu ya kama hanya ya koma gida yana tafiya gida tun daga nesa iyalin shi suka gan shi ya taho da kaya niki-niki mm. ana ta ana ta oyoyo ana ta eh. oyoyo ana mai gida ana sanni da zuwa mai gida mai gida oyoyo barka da zuwa bai <laughs> sai shi mun baba bude mm. bakin shi wai sai ce sai ce musu wai wai <laughs> wai mai gida yake ko kuma dan iska wai ai ya bar mai gida can Kano wai mai gida yake ko dan iska Eh, wai shi mai gida yake ko dan iska ai mai gida yana kano wanda yake da abun arziki ai shi ne mai gida wato ya je ya ga mai gidan gaske sun ka ga mai gida tun da shi bai iya yi mai iyali komi ba wayo allah da eh. na ga malama jini na daga mana hannu sabini da haka sai mako na gaba kamar da muka alkawarta mu eh, sake a wannan bako na mu sake shigowa za mm. ku mu ji labarin da za su bamu daga jamhuriyar Nijar yanzu a madadin. Baba ya koma makeri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Aikin sun ɗinke guda arewa su ba sa wariya aka soja. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.